ضيفنا أهلا بك هللت أنوارك أنت بين أهلك قد نزلت دارك أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا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 yan uwa masu kallon mu a wannan tasha ta mu mai tarin albarka wato wisal hausa tv ina mana sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da ƙara haɗuwa a wannan shiri namu mai taken bako na musamman barkanmu da sake haɗuwa a karo na uku a ci gaba da hira da muka ɗauko da babban malamin nan namu fitacce gurin wa'azi na addinin musulunci a ƙasar najeriya da ma wasu ƙasashe na afirka shine a sheikh a doktor alhassan sa'id adam jos idan masu kallon mu manta ba a hirarrakin da muka yi da malam na baya mun tattauna akan abin da ya shafi wannan babbar kungiyar ta addinin musulunci wato ita ce kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa sunna wanda kuma mun tattauna abubuwa masu ɗimbin yawa kuma masu fa'ida ana cikin wannan abu ne sai lokaci ya mana halinsa in ban manta ba mun tsaya ne akan gaba da ta shafi malam yana mana bayani akan nasarori na wannan kungiya mai albarka don haka ba tare bata lokaci ba zan nemi malam ya ci gaba ya dora mana akan abin da ya shafi bayani game da nasarorin wannan kungiya tamu mai albarka duk da zan so malam ya ci mana eh, mana wannan bayani nasa ya kunshi nasarori na wannan kungiya ta bangarori da dama kamar abin da shafi harkar bangaren addini wani irin nasara ta samu gurin kokarin canza mutane daga kan abin da suka saba akan sana addini ma'ana da can za ka ga ana harkoki da suka shafi kaucewa bautar Allah subhanahu ta'ala shi shi kadai ma'ana shirka ta yi yawa a cikin mutane da makamancin irin wannan abubuwa bangaren addini wani irin nasarori kungiya ta samu gurin kiran zuwa eh, gurin kiran mutane zuwa ga turba ta daidai haka kuma bangaren kokarin tabbatar da halayya ta gari ita ma lalle kungiya ta yi ta yi rawar gani a wannan bangare malam zan so ya fito mana da wannan bangaren sai kuma abin da ya shafi harkar ilimi wani irin gudunmawa wace irin nasara wannan kungiya tamu mai albarka ta samu haka kuma abin da ya shafi harkar zamantakewa ita ma duk zan so malam ya fito mana da waɗannan abubuwa domin dukkansu abubuwa ne da suka shafi rayuwar al'umma ga baki ɗayanta da haka ba ta bata lokaci ba ina mana maraba da malam a wannan shiri namu mai tarin albarka malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam game da abin da ya shafi harkar nasarori na wannan kungiya tamu mai albarka mai malam zai iya cewa game da ita nasarorin da aka samu a dunkule sannan kuma zan so malam ya mana fashi ɗaya bayan ɗaya musamman akan abubuwan da na ambata su a baya to alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam a gurguje ba na son tsawaita in ba manta ne ba wani zama da muka yi da kai malam ibrahim hmm. na yi magana a kan nasarori da wannan kungiya ta samu haka amma zan dan koma in mm. ɗauko na uku daga cikin abubuwan da ka lissafo shine ta bangaren ilimi mm. da karantarwa mm. wanda a wancan karan ma har yi misali da ni kaina da kuma kai a lokacin da ita wannan kungiya ta faru ko aka kafa ta tana jaririya ni tsuran mai karatun alkur'ani ne abin da muka fi sani a ƙasar hausa da gardawa da cewa ni ba gaddanci nake irin na zaman ƙauye daban tsangayoyi daban-daban ba daga cikin garin kano hmm. sai mai duguri sai cikin jos iya inda na rayu ke na rayuwata to na karanta alkur'ani amma ina tare da wani malami na a nan cikin garin jos wanda shi dan uwanmu dr abdullahi salafa kistan hmm. ya san wannan malamin muna karatun a hadari ishmawi iziya a gurinsa 1972-73 ma'ana ya hada da abubuwa na ilimi ana hada da ilimi yawa eh. tun wancan lokacin to tsakani da allah wannan shine iya ɗan ilimin da zan ce na sa kai na ashi da na alkur'ani wanda yanzu har yau kamar yadda na faɗa wancan lokacin ana kira na dokta ba na bane sai dai saboda albarkacin da'awar wannan ƙungiya kuma ga ire-iren ku waɗanda su 'ya'ya ne a gurinmu waɗanda su kuma sun shiga wannan filin na ilimi yanzu sun ku farfesas ne ire-iren ku doktoci ga ku waɗanda in allah so ba za mu ji kunya ba a wannan ɓangaren in allah so a ilimin addini to in mun ɗauki wannan ɓangaren na addini kawai malam ibrahim ba shi kaɗai ba za mu iya ɗaukan ɓangarori ma na sauran ilimin muka ƙungiyar jama'a ta izalatu bida ya kamata suna tayarwa gani amma kafin in je nan din bari in faɗi wani abu akan ilimin addinin da ilimin mukan da muka saba ana koyawa yara karatun islamiyya shekara guda za ana koya yara ala albadaru alaina min saniyatul wida'i ma da alillahi da'i wannan wa'azin da a koya mana mu iya wannan a dan koya mana wani larabci ila ana tazhab ila ana azhab ila suqi fa ma za ta ashrabul ma wannan shine ake koya mana tsawon shekara guda in an zo a karanta a gurin maulidi maza manya na kuka mata manya na kuka saboda yara sun iya larabci ƙur'ani ko iya inda ake tsayawa da karatunsa wanda ya kai sabbi su marabbi kalalai to ya yi tafi da yawa ko kuma amma ya ta sa'alun wanda sai ƙuluhiya tabarakan lazi dihil mulk har ana da wani karin magana da ake cewa wato ne ƙul bala a nan nazirin faka zafina wanda ya kai wannan gurin to ya zama malami mm. ya ƙalu balanka ce a nan nazirin faka zafina a ƙulna mana zarallahu mishi a to malami ne surata tabara wanda ya kai wannan lokacin to in za mu ɗauki wancan lokacin da wannan yanzu mu auna shi malam ibrahim ai ina ganin bambancin kamar sama da ƙasa ne malam shekara nawa kenan misali to shekarun da yanzu dukansu mafi yawansu 35 ne 35 ah. yawansu kenan ko a ce da shida ah. da shidan farko ne tunda lokacin da wa'azin ya bunƙasa ya fara ɗan shiga sassa 1977 ne hmm. an fara tun ƙarshen 76 aka 77 aka ɗan fara nan cikin garin jos da kewaye na faɗa zan maimaita wanda ya fara wannan da'awa mai albarka ta jidi ta sabanta karantarwa addinin musulunci da gyara shi shine sheikh abubakar mahmud amma kasancewar matsayinsa shugaban alƙalan najeriya ga baki ɗaya kasancewarsa mai ɗawainoyi wakili na rabi'atul alamin islami wanda da shi aka kafa ta kasancewarsa shine kusan mafiti na najeriya ya sa baya zuwa ko ina saboda waɗannan ɗawainiyoyi amma zuwan malam ismail idris da sauran ɗalibansa wato su a tashi daga nan a je can ta wannan wa'azin to daga nan aka sami irin wannan juyi da sauyi kuma a ƙarƙashin karantarwa ta sheikh abubakar mahmud gumi wanda ya ɗosano daga sheikh usman ibn fodiyo wanda shi ma sheikh usman ya ɗosano daga malamansa har zuwa kan sabon manzon allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ɗan tsakanin na shekara 35 aka samu wannan canji 1977 zuwa yau 2013 shekara ta 2000 da goma sha uku wannan a da wannan tsakanin in ka ɗauko can eh, shekara a bashi 1978 zuwa shekara 35 ko 77 shekara 36 a wannan ɗan lokacin aka samu wannan canjin yanzu a sami irina da irinka musamman ma irinka in allah ya arzuta ka da yara ƙanana zai ka samu ila a 'ya'yanka 'yan mata ko 'yan maza sai ka samu wani ya da shi izo ashirin wani izo goma wani sha biyar gasu ƙananan shekaru wanda da hatta haya islami da ake shiga iya jarabawar da ake yi mana in za mu shiga haya islami a wancan lokacin a ga ka iya daga amma zuwa nasi kuma abin da ake karanta tsawon shekara guda tafsirin daga amma zuwa nasi wanda yanzu yara tun daga tun ba su gama firamare ba sun iya fassara wannan gurin to in an ɗauki irin ci gaban a wannan bangaren mala ibrahim ya fi ƙarfin misali duk da za a yi sai dai a kwatanta ni ban taɓa ganin ƙungiya wadda allah ya albarkace ta a cikin sauri a ƙaramin lokaci da ta yi kira ba tare da ɗaukan makami ba ta yi nasara kamar ƙungiyar jama'atu zalatul bida ko a tarihance ban taɓa karantawa wato yara ƙanana sun haddace alƙur'ani hmm. wanda a ƙarƙashin karantawa ƙungiyar ne allah ya ɓullo da wani abu wanda ita ƙungiyar ko kuma ce almamlakal arabiyya saudiya wannan ƙasa wato ta kafa lamura irin na musabaqatul qur'an kamar yadda aka yi lokacin umar bin abdulaziz da sauran lokutan manya wanda an ga qur'ani ko karatunsa yana ja baya allah ya kaddara ana cikin tafiyar wannan kungiyar musabaqatul qur'an ta fito yanzu ɗaruruwan ko dubaban yaran da suka haddace alkurani ba za a tambaya ba wani malami ɗazu muna tare da shi ya ce sun yi taro na mahaddata alkur'ani a jiha guda ɗaya hmm. aka samu mahaddacin alkurani sama da 800 ko kusan 800 yau yake gaya mana wannan labar jihar ɗaya kuma jihar da ba a santa da karatun alkur'ani ba da da an kana neman karatun alkur'ani jihar borno ita ce kan gaba sai jihar kano ta gefen gabas daga haɗeja gumel zuwa can wajen su unguru nan ne fa gabas ko mutum zai je karatun ƙur'ani can zai je amma za karatun alkur'ani ya kaure najeriya gaba ɗaya ba kudu ba arewa ba gabas ba yamma ko ina mahaddata alkur'ani ne wannan harshen na larabci yanzu kada ka ji kunya don kaga dan boko a makaranta wai ka ji tsoron ba zai fahimce ka ba yi masa larabci an sa zai wannan ya nuna wani ci gaba ne aka samu wanda zai iya wato zamowa daidai da aikin masu jihadi da suka yi jihadi lokacin farko domin lokacin da umar bin usman bin affan ya aika dakarun musulunci zuwa ƙasar afirka mm. suka tafi a wannan lokacin shekara guda suka yi bai gansu ba mutanen afirka sun fito sun tunkare su an yi fito na fito suka ga sun linka su kashi biyar abin yakin ya gagara a ƙarƙashin jagorancin wani kwamanda na kafirai a wancan lokacin jarjir wanda daga nan aka tura musu abdullahi bin zubair ya tafi wato a lokaci guda ranar laraba in ji mai bida ya ce zo aka yi shiri washe gari alhamis aka fita juma'a asabar aka gama yakin aka ci nasara to ni ina kwatanta cin nasara izala kamar wannan ne ah. wanda a rana a gama da jarjir kwamandan wannan mayaka 150 su kwanan musulmi talatin kawai suka gama da su to ina ganin kungiyar jama'atu izala tilbida wai kamata sunna nasara ta kai kamar wannan a bangaren ilimi to amma malam ilimin misali in muka to kuma bangaren yanzu malam ya mana bayani akan abin da ya shafi harkar ilimi na addini ilimin zamani fa ai har ilimin zamanin wata baiwa da allah ya mana a farkon ko fitowar wannan kungiya sai ya zamo shi wanda ya assasa tushen karantarwar aka ɗosano daga wajensa dan boko ne shine sheikh abubakar mahmud gumi malamin addini kuma ɗan boko sai ya zama sheikh ismail idris shi ma ya ɗosano karatun zamanin malamin addini amma dan ɗosano boko don ya haya islam yana dan jin turanci kuma soja ne hmm. to wannan abin sai ya juya hankalin mutane ashe mutanen zamani ashe wanda ya iya turanci ashe ana iya zamowa malamai ba sai an zauna a zaure kawai ba to wannan sai ya juya gaba ɗaya birni da ƙauye da halƙat ilmiya da aka kafa a makarantu a masallatai a majalisai na karantarwa gurare daban da zauruka na malamai da ake yi sai ya zamo wannan abin ya yaɗa ilimin addinin har da ma wanda ba na addinin ba mata sun matsa iyayensu a sa 'ya'yansu a boko iyaye sun matsa 'ya'yansu je su yi karatun boko ya yi su ma wanda su yi karatun sun shiga da girman su sun yi karatun boko sai ya zamo abin wato gwanin ban sha'awa ya zamo ilimin bokon da ilimin addinin ya tashi ga baki daya baka ji malam ibrahim da malaman mu abin da suke cewa wanda ya daura bel kafiri ne wanda ya shiga karatu ko san harafi boko guda ɗaya dan wuta ne wannan maganar da ake faɗa sai aka gano ba haka bace dan ga grand kadi alƙalin alƙalai da muke faɗa da hausa ko kuma ra'isul qudhat shugaban alƙalan afirka ko kuma ce najeriya gaba ɗaya ɗan boko ko malamin addini in ka zo da muktasar gwani ne kai in ka zo da askari gwani ne kai barantana ka zo da risala ko kuma ka zo da iziya ko ka zo da ashimawi da Ahadari gwani ne akai karatun alkur'ani kuma ya haddace alkur'ani sannan gwani ne wajen tafsirin alkur'ani ta ina za ka layace masa ga boko ga ilimin zamani ga ilimin addini to wannan sai ya kwadaitar da mutane suka dinga sawa 'ya'yansu an samu sojoji da ba a taɓa samun irinsu ba a cikin musulmi daga lokacin da wannan ƙungiya ta kafa an sami 'yan sanda da ba a taɓa samun irinsu ba daga lokacin da wannan ƙungiya ta kafa an sami immigration daga lokacin da wannan ƙungiya ta kafu wanda ba a taɓa samun irinsu ba an samu orders a cikin wannan ƙasa ta najeriya wato wanda da can ba a taɓa samun irin su ba abin kafuwar wannan kungiya an sami abin nan custom da immigration ko da na faɗa su ma da can ba a sami irin su ba an samu duk wani bangarori na ma'aikatan likitoci hmm. da lauyoyi da injiniyoyi duk an same su wanda da can ba a samu ba na san mutumin da wato aka sanya shi makarantar boko ya haddace alkur'ani yana makarantar bokon kafin ya gama sakandare hadda irin ta gangaren da ake yi da yanzu babban likita ne hmm. kuma na san jihar da yake aiki mahaddacin alkur'ani masanin tafsirin alkur'ani wanda iya harshen larabci kuma likita saboda haka ni ina ganin wato nasarorin da kungiyar jama'atu zalatu bid'a ta samu wato a cikin wannan dan karamin lokaci ni dai kamar yadda na faɗa ɗazu a sani na ban taɓa sanin wata kungiya da ta samu irin wannan nasara ba malam ibrahim ka lura da duk wani abin da ya shafi kayan nasara mamu a arewa masa ake ba gudu ake da yara ka tuna ni an sa ni makarantar boko a garinmu sunan garinmu dan makama a cikin jihar jigawa gudu aka yi da ni cikin nijar in tafi in yi karatun muhammadiya kada in yi karatun nasara in zama kafiri amma fa ya ballahu illa an alama shay'an min eh, addarasal gharbiyya hmm. Allah ya kise na sani bayan na je din sai kuma aka kwaso na aka dawo da ni eh, abin nan jos wanda na yi karatu a nan na yi firamare na ko zo na shiga abin nan haya islami na yi diploma na yi digiri na ɗaya sannan na zo nan jami'a musulunci na ci gaba da karatu wanda kuma ɗan gwargwadon abin da ake samu na boko nima na ɗan samu da allah ya so sai na yi din. Mm. wanda da abin da aka ƙi kenan mm. yanzu akwai dan uwa na garin local government mu ɗaya babban dan majalisa daga cikin manyan 'yan majalisun najeriya tare muka yi karatu da shi tare muka yi diploma da shi yanzu babban dan majalisa ne shi yanzu an ce ya dau ɗansa ya aje shi ya kai shi karatun allo kada ya wannan karatun na zamani kaga ba zai yadda ba waɗannan nasarorin malam ibrahim ba sa ƙidayuwa irin yadda yaran yanzu suka ci gaba mata da fa yarinya hiri ta yi talla ko ta je kiwo ko ta je gona ta yi noma ko kuma in ta dawo daga noma ta sa lokacin ana dutse eh, eh, ina jin kai baka sani ba kana dutse niki nika akan dutse na sani kiye eh, na na ye <laughs> karab karab ana nika wannan fa ne kawai addinin hmm. to yanzu ka dubi yan mu za ka samu yarinya ɗaiɗai ce za ka samu bata yi sakandare ba kuma za ka samu karancin haddar yarinya ko da an kai ta gidan miji izu biyar ko izu goma wanda da uwan mata in ta kai wannan ana ganin muhaddaciyar alkurani ce hmm. to waɗanda suka haddace alkur'ani ba za ka tambaya ba matan da maza banda kuma makarantu na islamiyya na matan auren su karanta makarantun islamiyya da matan aure yanzu a najeriya ba sa kirguwa mun fara karantar da mata a makarantun islamiyya 1982 muka buɗe makaranta 81-82 hmm. muka buɗe makaranta mata a wani gari aka fara a jos muka fara a jos aka fara a jos muka fara akwai wani layi ana kiransa layin mudi na garba a nan ni ne malam ismail idris muna tafiya kaduna 1980 sai ya ce mun malam ba za mu buɗe makarantar mata ba sai na ce na yi dariya na ce akar makallawa zo in bar mata ta wani ƙato ya zo tsaya gaban ta ya karantar da ita malam ya eh, yi dariya ka san al'amarin mai ilimi da wanda yake ba shi da shi da babba da yaro malam ya yi ta dariya can sai na jima na ce malam ya sa kake dariya don na yi wannan magana sai ce a'a mamakin ka nake ji na ce menene na mamaki ya ce ya kace ba za ka kai matarka gaban namiji ba to da ta zauna da jahilci da ta zauna a gaban namiji ya koyi da ita wanne ya fi a gurin Allah ke na ce to gaskiya in dai alheri ne gara ta zauna a gaban namiji ya koyi da ita ko da ba mijinta bane ko da ba muharraminta wani da ta mutu da jahilci ya ce ashe ka gane in ta mutu da jahilci yar wuta ce mm. amma in ya zama ta yi barna bayan ta ilimi da gangan ta yi saboda haka ba ta yi laifin ba da kaga ilimin zai hana ta fadawa wannan bangare zai hana ta fadawa waɗannan abubuwa zai hana ta zina zai hana ta kuma shirka ma da Allah tauhidi tun farko ma ta tsaya ta ta kadai ta Allah subhanahu wataala gurin bauta shi kadai sannan kuma ta taimaka wa yara gurin tarbiyya da makamantan irin jazakallahu khair babban abu kwarai da gaske ya mun bayani sai kuma ya ce mun to shehu usman ibn fodiyo mm. shi ma ya hada maza da mata ya karantar da su har ta kai ga wani sarki daga cikin sarakunan musulunci na borno ya zarge shi wato a kan wannan abin ya karanta mu waɗannan baitoci ya ayyu hallazi an ja a yarshidina wato ya karanta mana waɗannan baitocin ya ce ya masa bayani ya ce to ga yadda ake karantar da maza ga yadda ake karantar da mata da a bar su da jahilci gara a karantar da su ya yi min wannan bayani ni ma sai na gamsu sai ya ce min to kuma kai nake so ka buɗe makarantar na aka rabu bakalla kai ne wanda ka fara buɗe makarantar mata ni ne na fara buɗe makarantar mata kakkaf a Najeriya a kakkaf a Najeriya bayan na buɗe a layin muri na garba da ke allah ya sa jama'atu nasarar islam ta falato suna da ƙoƙari su ma sai suka buɗe ɗin ɗinsu irin na uniform mm. uniform ɗin shigan fentin eh, shuɗi haka mm. muka yi shi mm. su ma haka suka fara daga cikin ɗaki na na fara karantar da matan ba a kai kwana goma ba suka cika ɗaki na muka fito wani zauren waje shi ma ba a kai kwana goma ba mata har waje akan titi sai wani alhaji shehu muhammad ana kiransa yau ta tabako ya zo gina mana wani ɗaji na kwano wato ya fi girman wannan ajin ya sanya kujeru muka shiga muka fara koyar da mata a koya musu da yamma a koya musu bayan san gama aikin abinci da dare a koya musu asabar a koya musu ladi har muka buɗe wa karatun yara ƙanana to da wannan aka fara karatun mata yanzu mata nawa ne lakcarori yanzu akwai wata yarinya da nake kiran talibinta sagira mm. lokacin da aka kawo ta makaranta yanzu doktor ce ta gama phd a dan fodiyo a sokoto albinta da fatima sunanta ɗalibar izala ce ɗalibar izala ce saboda haka irin su suna da yawan gaske malam ibrahim wato alherin bai musaltuwa hmm, bai musaltuwa ta bangaren ilimin addini da ilimin zamani to alhamdulillah malam bangaren halayya fa malam duk daga lokaci yana da hararan mu amma zan so malam dan takaice mana magana dunkulalliya kuma wadda take mai gamsarwa game da abin da shafi har yanayin halayya haka ne wace irin nasara kungiya ta samu gurin tabbatar da halayya na gari da kuma yaƙi da wanda ya kasance kishiyarsa ne wato mala ibrahim wato alherin da ke karkashin wannan kungiya allah ka ya san da wato a arewacin arewa mu mutanen kasan mu mutanen boda da wato in an yi aure caca ake kwana ana yi ko a kwana ana dara ko a yi zaman ajo ko a kwana ana kiɗan kalangu ko ana kaɗa dandufa maza da mata ana haɗuwa ana rawa waɗannan abubuwan duk ƙungiyar izalan ta ɗauke su yanzu an yi karatun in an yi auren walima ake ko a zo a yi karatun alkur'ani sannan da idona na gani ba labari aka bani ba a jos in an yi haihuwa mata za su zanzare su sanya jaket da wando su fito kan titi ana kaɗa kalangu suna rawa babu wannan a garin jos babu titin da babu gidan karuwai matan da ba su da mazaje babu layin da babu gidan burkutu ko gidan giya shekaru 36 ko da bakwai da suka wuce amma yanzu yau kakkaf garin jos babu gidan giya guda ɗaya za ce nan gidan giya ne kakkaf garin jos ba gidan mata a lokacin da can abin da ake aikatawa shaɗi fulani a daji a zo a yi ta shaɗi ana dukan jiki da tsumagiya da itace kashe mutum ake ya wannan duk yanzu izala ta ce a komo a yi karatu mahauta su zo su yi dambe da wanda ma ba mahauta ba wannan ya dinga jirgin wannan da naushi wannan yana dukan wannan wannan har kashe mutum ake su ma yanzu an ce a bari a zo a yi karatu a wasu gurare can kaman gabaci wajen kasar guduri zuwa kasar kowa ake ta yi abin burgewa abin jin daɗi a zo a yi kokowa amma yanzu duk maimakon wannan gabaki da ƙalallahu ƙala rasulu wannan shine yanzu ya maye gurin saboda haka waɗannan halayen sun kyau neman aure da wato in mutum ya zo ya fi ka kuɗi ko ya fi ka noma ko ya fi ka sarauta in kana neman wace zai karya ka lokaci guda daya amma yanzu izala ta koya mutane yadda ake neman aure wani ma an ka fara neman yasa ba tare da ka tsarin shari'a ba sai ya kara ka duk yanzu an dawo in an yi aure walima ake yi sai a yi abin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi ni ina ganin in har allah ya ga dama ya shigar da malaman izala aljanna sai ya shigar da su ta wannan ayyuka na alheri da suka yi in respect of their own abin nan kurakuransu da suke aikata wato a kau da kai daga irin kurakuran da suke aikatawa kawai Allah zai iya shigar da su aljanna saboda wannan kyakkyawan aiki karamin jihadi bane gaskiya ba karamin jihadi bane da in an yi haihuwa malamai za su zo su ce sai an ba su kuɗi za su raɗa yaron suna yanzu wani ma bai san an yi haihuwar ba uwa sai ta daɗa ɗanta suna a cikin ɗaki garin Allah in ya waye rana ta shida ko ta bakwai a yanka yaron suna abin nan kowa ya amma da sai an taru malamin ma ya ga dama ki zuwa ya faɗa kuma in wani ya zo ce zai maza baki ya mutu duk wannan babu shi yanzu in an yi haihuwa ba ko in an yi mutuwa wani bai isa ya zo wa gawa sallah ba sai limamin unguwar ya zo in bai zo ba kai ya ce zai maka baki ka mutu duk babu wani wato dai kaga an samu canji kusan na gaggawa game da abin da ya shafi harkar halayya ta gari da kuma yanayi na zamantakewa ma na na yau da kullum yau da kullum ke faɗan mutanen unguwa da unguwa duk babu shi da da yan kulkul da yan gauran dutse da yan bakin ruwa da yan abin nan me ake kiran su gyaran ya da warure da warure gyaran ya warure warure nan ai sami haka duk haka san a Kano na girma mm. da wayo na yaki ne ba wai dan yaki ba yaki ake in an zo unguwa yaƙi sai dai kowa ya ɓuya amma yanzu duk waɗannan abubuwan ko da dai ba izala ba ce tasirin wa'azin izala ya shiga wurin babu unguwa da unguwa abin da ake yan gunda a ƙasar guduri ana cin kasuwa kawai hezo sai kibiya baka ci ba baka sha ba sai kibiya kawai ka ji kibiya tana faɗa maka in ka tsaya kuma a dinga rauɗa ma sanda har sai ka mutu wannan abin da babu ai wato nasarorin na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a da mutu sunna wato ba kirguwa za su yi ba sai dai da ke alheri ne faɗarsa ba laifi ba ne mu faɗi don wani ma in ya ji ya ƙara yin addu'a ta alheri kuma a ƙara shiga siddi nan gaba a kyautata yanayi to alhamdulillah malam kusan abin da zan so mu karkare wannan hira ta mu mai albarka da malam shine bayani na bangaren ayyuka na ita wannan kungiya da wannan ayyuka su ma suna ɗaya daga cikin nasarori da kungiyar samu ana bayan kafuwata nasarorinta da bunƙasar ta ya jawo kusan aka ƙirƙiri wasu ayyuka wanda aka tsara su domin aikin amma domin a samu sauƙin gudanar da wannan ƙungiya mu mai tarin albarka malam zan so kai mana tsokaci duk da lokaci yana hararan mu gaskiya matuka amma zan so malam ya mana ɗan tsokaci game da aikace aikacen tsare-tsare ma'ana kwamitoci na wannan ita ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa sunna wato kwamitocin da suke karkashin wannan ƙungiya suna da damar gaske wanda yake tun da can akwai kwamitin ayyuka wanda ake kiransa working committee wannan working committee su suke shirya wa'azi da sauran abubuwa har ma mitin su suke tsarawa to amma yanzu wani abin da nake so in faɗa a gurguje da kace ra'ayi ko kuma lokaci yana mu kafin mu samu lokaci da zamu zo hmm. wato mun samu du'at mutatsawwa'in kamar yadda ake faɗa masu wa'azi da suka sa kansu suka ba da rayuwarsu tun suna ƙanana har gobe irin su babban malamin sheikh yakub musa hassan wanda nijar da najeriya da benin da togo sun wanda ya shara da sautu suna. ya eh, sautu <laughs> suna kamar yadda muka faɗa a wancan firar da kuma kamar malam abubakar giro argungu a wancan lokacin daga shekara ashirin zuwa yau wato wannan bawan allah daga nijar benin togo ghana cote d'ivoire burkina faso ba inda bai shiga da wa'azi ba sai ya fita ya kwana uku kwana hudu sai ya sati biyu yana wa'azi a waɗannan guraren yanzu har mun naɗa shi kamar shine jakada namu na ƙasashe muna da waɗanda muke tura kamarun su je su yi wa'azi muna da wanda muke turawa zuwa wannan su je su yi wa'azi eh, cicadi to bana ya zo central africa da gabon ya buɗe reshen wannan kungiya shi malam bakar kiro duk waɗannan abubuwan na ci gaban ƙungiya wato da kamar yadda muka faɗa ɗazu in mun tsaya mun ce za mu sai dai mu sama musu lokaci hmm. mu zo mu zauna da kai to amma malam zan so kai mana fashin baki kamar kwamitoci tunda na san ba maki akwai kwamitin awa kwamitin to zan so kai ka gaya mana kowane kwamiti ga shiga wanda yake shugabancin sa misali wanda sai mu karkare to babban kwamiti kwamitin awa. Hmm. wanda shi Sheikh Yaqub Musa Hassan Sautu Sunna hmm. yake jagora wato kwamiti ne da yake zuwa jiha sai ce yau jiha kaza za mu je da wa'azi idan mun je jihar sai a samu masallaci arba'in a raba malamai a yi wa'azi tsakanin magariba da isha in an gama a je a yi wa'azi a wata unguwa kuma gaba daya garin allah in ya waye abu makarantun mata da na yara kuma a musu wa'azi sai a yi wa'azi 200-300 a jiha ɗaya kafin a dawo a cikin a fita ɗaya a kwana biyu ko uku mm. wannan kenan bayan wannan akwai kwamitin ayyuka na gaya muka wanda shi ma abubakar gida ke shugabanci working committee akwai kuma kwamiti na kula da harkokin makarantu hmm. wanda dan uwanka da yake magana da kai wato shi yake jagoransa akwai kwamiti na masallatai hmm. wanda dr abdullahi sala pakistan shi yake jagoransa akwai kwamiti na samina da tsare-tsaren wayar da kan mutane akan kowane irin aiki wanda dr ibrahim jalo jalingo yake shugabanta wanda a yanzu shine shugaban majalisar malamai na wannan tafiya da muke ciki ko mataimakin shugaban majalisar malamai in tafiyar mu ta haɗe wanda abin da muke fata kenan wato akwai kwamiti na tsab'i da wallafa wanda da can mala abdulrazak ya haya haifan shi ke shugabanta amma saboda yana da rashin lafiya yau yana da lokaci gobe lokaci amin amin an cire an ba wani malam aliyu talak hmm. shi ke shugabantar wannan kwamitin Wato irin waɗannan kwamitoci wato suna nan wato akwai kwamiti na malam kabiru zan su tunda masu kallon mu tabbas suna yana ɗaya daga cikin malamai da suke kusan nishaɗi ake bukata ake kuma shi a wani a wani kwamiti zai iya shiga cikin wannan ai shi kaman wato general ne a matsayinsa na sakataren kungiyar jama'atu izalatul a kamata suna shi ne sakatare ko eh, shi ne sakatare na kasa baki da ko yana cikin kwamiti ko baya cikin kwamiti in ya taso zai shiga a aisha kundum ne tana da ya kace shine magatakarda sakatare ai shi ke da da shiga yayi to kuma shugaban kungiyar shi ma yana da wannan damar ko baya cikin kwamiti yana da ya shiga kowane kungiya shugaba abdullahi balalau ba mu taba samun shugaba a cikin tafiyar izala da Allah ya bashi basira da haƙuri da juriyar tafiya da mutane da karɓar shawarar mutane irin shugaba Abdullahi Bala kuma Allah ya albarkaci tafiyarsa wato shigowarsa mun samu abubuwa na cigaba masu yawan gaske wanda duk abin da aka taho inda na alheri ya ce a kuma ko da kuɗin aljihunsa zai to saboda haka waɗannan bayan Allah muna murna da Allah ya ba mu su a cikin wannan tafiya ta kungiya kuma muna godiya da Allah ya ba mu ko ɗaliban ilimi da kuke ba mu shawarwari muke karɓa ba kuma da waɗanda suke gida ɗin su dr sani umar rijiyar lemu dr abubakar sani dr mansur ibrahim wanda wasu suna ganin su kamar ba cikin izala dr muslim su dr muslim dr aminu ismail dr nura da malam ruwa yawwa duk suna nan dai suna nan da sani ayagi sani ayagi da su ahmad murtala su dr ahmad murtala da su eh, professor labbo da su professor banza professor biyu muke da shi a banza hmm. da sauransu waɗannan manyan malamai duka sun ba mu goyon baya kuma duk abin da aka kawo na cigaban addini shi ne suke da su bada goyon baya wato kungiyar izala yanzu kowace irin jami'a ta duniya za ta iya dauka dan Allah ya ba mu malamai ya ba mu ire iren ku to muna godiya ga Allah da ya mana wannan baya ba dan iyarun ba ba dan waye mu ba ba dan ilimin mu ba ba dan dacewar ganin dama sa ce hmm. muna godiya gare shi to alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masu kallon mu anan ne kusan muka karkare hira da malam duk da ya dauko mana labarai ko kuma ce wannan hira tasa ya ɗauko mana ita yana mana ita filla filla dalla dalla wanda na yi imani ba za ku so mu tsaya a nan ba sai dai kuma lokaci ya mana halinsa iya 'yan mintuna da aka ɗiba wannan fili ya cika da haka da wannan nake ba mu haƙuri sai kuma nan gaban allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sada mu da malam da wannan ne nake masa fatan alkhairi allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka ya kuma ƙara yin albarka a rayuwa a madadin wannan gidan a madadin ma'aikata na wannan gidan tv mai tarin albarka wato misal hausa tv ni da na gabatar da wannan shiri ibrahim abdullahi sani rijiyar lemo nake mana fatan alkhairi nake cewa kuma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu في القلب